daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na muryar amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 6025 da kuma 19 a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron ma tashar voa africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da kuma niyya a birnin kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu are barkanmu da dare da fatan an wani lafiya. A Najeriya kowace irin rawa mata suke taka a wajen rike mukamai na siyasa? idan an zo yin dokoki a irin wannan abu da mata ko abu da ya shafi yawan faɗin yara kanana da ake yi babu mace wanda za ta iya tayi ta ba da nasu bangaren sannan na biyu da an ce wacce ya mace ne ya mace ne akwai abin da sai ya mace ta san matsala ta kanta yau kan wannan batu za mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayinku idan an jima idan wato idan mun buɗe layukan mu lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jiro lambar Muna kuma tafa da wasu rahotanni ciki har da wani taron na duniya da Najeriya ke shirin karɓar bakuncinsa a Abuja wanda za a yi a karan farko a nahiyar Afirka. Muhammad Lalo ke jagorantar shirin ina kuma tare ne da Nazir Ahmad Hausawa wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya. Masauraro Assalamu alaikum. A yau Alhamis aka yi jana'izar tsohon sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Kofi Annan a ƙasarsa ta haihuwa wato Ghana. Jana'izar da shugabannin ƙasashen duniya da manyan mutane suka halarta. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya na yanzu Antonio Guterres ya halarci jana'izar haka shugabannin ƙasar Coast da na Liberia da na Namibia da na Niger da na Zimbabwe sai kuma Yarima mai jiran gado na Norway da tsohon shugaban ƙasar Ghana duk sun halarci jana'izar. kimanin mutane dubu shida ne suka makara ɗakin taro na akara inda aka ajiye akwatin gawar kofi a nan domin mutane su gani kuma su yi masa bankwana wacce aka nannaɗe ta da tutar ƙasar ghana an nuna jana'izar a manyan allunan talabijin a wajen ɗakin taron saboda waɗanda ba su iya samun shiga ciki ba da yawan mutane masu zirga-zirga a babban birnin ghana sun saka bakaken kaya domin girmamawa ga jarumin kasar a nan ya jagoranci majalisar ɗinkin duniya daga watan janairun shekarar 1997 zuwa disambar shekarar 2006 shine bakar fata na farko da ya jagoranci majalisar ɗinkin duniya a nan ya rasu a ranar 18 ga watan agusta yana ɗan shekaru 80 a asibitin ƙasar switzerland bayan gajeriyar rashin lafiya a yanzu haka sabuwar yarjejeniyar zaman lafiya da aka gyara na tsakanin jam'iyyun adawa da ke yaƙi da juna a sudan ta kudu don kawo ƙarshen yaƙin basasar da aka kwashe shekaru biyar ana yi wanda ya sanadiyar mutuwar dubban mutane game da korar miliyoyi daga gidajensu shugaban ƙasa salva kiir tare da shugaban 'yan adawa rick mashar da sauran wakilan jam'iyyun adawa sun rattaba hannu akan yarjejeniyar ta ƙarshe a makwabciyar ƙasar wato ethiopia a jiya laraba Duk da cewar gwamnati na murna da wannan yarjejeniya masu sa ido na ƙasa da ƙasa suna ta baba a kan yarjejeniyar. Wata ƙungiyar raji da ke da cibiyarta a nan Washington mai suna Inner Project tana tambaya da akan yarjejeniyar akan bayyana rashin ma'anar dubawa da daidaito kan zargin shugaban ƙasa da amfani da ƙarfin mulki wajen sace dukiyar ƙasar game da ɗaukar mummunan mataki na tashin hankali akan 'yan adawa. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Tun kafin rikicin harkokin kasuwanci tsakanin Amurka da China su zafi, 'yan kasuwa da ke harkokin kasuwanci a China sun yi gargaɗi kan illar da ƙarin harajin za ta iya haifarwa. A yanzu haka wani sabon bincike da aka fitar wanda cibiyar kasuwanci ta Amurka tare da haɗin gwiwar cibiyar kasuwanci ta China da Amcham Shanghai suka yi yayi nuni da yawa sun fara ɗanɗanawa. fiye da kaso 60 ciki 100 na harajin biliyan 50 da amurka da china suka dora ya fara nuna alamun tasiri mara kyau a harkokin kasuwanci na karuwar bukatar masana'antu da kuma karancin bukatar kayayyaki ana kyautar zaton wannan adadi zai karu da kusan kashi 75 cikin 100 a zagaye na biyu na harajin karin harajin dala biliyan 200 daga washington da kuma wani na dala biliyan 60 daga beijing zai ci gaba. amurka na barazanar kakaba takunkumin nan take don hana rasha da kuma duk wani da ke kokarin yin shishigi yanzu ko kuma nan gaba a zaɓuɓɓukan amurka shugaba trump ya ayyana shirin a zaman na gaggawa a ƙasar na laraba lokacin da ya sanya hannu akan wata dokar shugaban kasa da ta ba da izinin aza takunkumin tattalin arziki da wasu hukunce-hukunce kan duk wani mutum ko kungiya ko kuma kasa da ta tsoma hannu a cikin zaben tsakiyar shekara da za a yi a ranar shida ga watan nuwamba. An zartar da wannan doka makonni takwas kafin masu zaɓe su kaɗa ƙuri'a da kuma kare hare-hare kan shirye-shiryen zaben Amurka. wanda ya haɗa da injinan zaɓe da kuma bayanan masu zaɓe sai kutse akan 'yan takara ko kuma jam'iyyun siyasa game da kamfe da bayanai marasa inganci. Nazir Ahmad Hausawa ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashi Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko Najeriya na shirye-shiryen karɓar bakuncin taron kungiyar tashoshin jiragen ruwa na duniya wanda za a yi a birnin Abuja a tsakanin ranakun 17 da 19 ga wannan wata na Disamba wato Satumba. Wannan taro wanda zai dubi kan yadda ake safara kayayyaki a tashoshin jiragen ruwa. da kuma batun tsaro shine na farko da za a yi irinsa a nahiyar afirka daga lagos ga rahoton babangida jibril shugabar hukumar tashoshin jiragen ruwan najeriya hajiya hadiza bala usman da ke zama mataimakiyar shugaban wannan kungiya ta bayyana cewa wannan shine karan farko da za a gudanar da wannan taro a nahiyar afirka wanda ba nahiyar turai ba malam suwaid ali isa shine mai kula da harkokin sadarwa na hukumar wanda kuma ya yi karin haske game da wannan taro da za a gudanar yadda za a tattalin aikin da ɗiban kayayyakin da aka kawo import ke ko daga kasashen turai zuwa hinterland hinterland su ne kasashen da suke nesa da ruwa to babban ainihin dalilin wannan taro shine a gaya za a yi ne gwamnati su a fito da you know a damuwar da ake da shi na ainihin kayayyakin da ake kawo daga turai a dauke su daga nan bakin teku har a kai su barin kasashen da ba su da shi wasu hantalan da a turanci a hirar da ɗaya da ita a can baya dai shugaban hukumar tashoshin jiragen ruwan ta najeriya hajiya hadiza bala usman ta yi bayani game da kokarin da hukumar tashoshin jiragen ruwan najeriya ke yi na safarar kayayyakin da ake shigowa da su ta tashoshin jiragen ruwa zuwa yankunan arewacin najeriya da ba su da tashoshin jiragen ruwa saboda a yanzu mun lura cewa cewa in ba wai an daidaita cewa za a rika kwashe kaya daga wurin jirgin ruwa a bi da shi ta jirgin kasa baya da za a samu amfani suna zuwa can sama ga wurin a arewa ko kasashen duniya a ko da yaushe za a hada akwai motoci suna yi jirgin ruwa yana yi jirgin kasa yana yi shi yasa ya kamata mu daidaita tsarin cewa jirgin kasa ya ci gaba da yi kuma inland waterway su karfafa yadda za a rika fitar da amfani daga port zuwa eh, amfani da inland waters a kai su um, arewa taron na kwanaki uku da ya fatansa kamar yadda hukumar tashoshin jiragen ruwan najeriya ta bayyana shine na fitar da wani jadawali da zai taimaka wajen inganta safara tare da cinikayya tsakanin kasashe daban-daban na duniya a tashoshin jiragen ruwa daban-daban bayan jibirin murai amurka daga Legas. ana turka turka saboda kuɗi. Tsakanin da mutum ya janye wando don saboda To a Najeriya har ila yau rundunar 'yan sanda a jihar Imo ta ce ta kubutar da wasu yara da aka yi garkuwa da su har kuma ta mika su ga iyayensu bayan da ta shafke waɗanda ke da hannu a wannan aika-aika. Kamar da za ku ji a wannan rahoto na Alphonsus Okorigwe. A yayin da 'yan sanda a jihar Adamawa na ci gaba da nuna damuwa akan sace-sacen yara da ke wakana a sassan kasar a halin yanzu. Ita kuwa rundunar 'yan sandan jihar Imo ta ce ta mika galibin yara guda goma sha ɗayan nan da ta kwato daga hannun masu fasa ƙwaurin yara a watan da ya gabata ga iyayensu. kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar malam da suki galadanci ne ya bayyana hakan da cewa yanzu nan na bawa iyaye guda biyu 'ya'yansu a ciki akwai wani da ake kiransa awalu muhammad ɗan shekara arba'in 41 ya to daga lokar gama na odubo lokar gama a ondo state bahaushe ne amma mazaunin ondo an ɗauke ɗansa Habib kuma yana cikin wanda aka samu Habibu walu, ɗan shekara bakwai. Eh yanzu shi ma mun bashi sannan kuma akwai wata yarinya Ummi ita ma ya irin ubanta ya zo Murtala Ishaku shi ma a dubu din yake lokacin zama a gidansa ɗaya da shi wannan da ummi da shi habibu da shi murtala da shi awalu duk gidan ita wannan mata wadda ta sace ƴaƴan ita ta zo ta kama haya a cikin gidan kwanan ta hudu tana haya a shi makon da take wuf sai ta ɗauke ummi da habibu ta hmm. sace uku kenan to Allah ya taimake su saboda wannan aikin da muka ɗauka na yankin ɗan sanda tare da jama'a da community policies sai ya jawo mutane suna ba mu information Allah ya taimake mu ka samu wannan yana da goma sha har shi ma yanzu ya zo sun gane yayansu yayan kuma sun gane yayansu yanzu haka na ba habibu na ba ubansa wato awalu muhammad ita kuma ummi na ba murtala isiyaku yanzu nan da ranar nan to sauran ragowar mutum biyu ragowar mutum biyu shine har yanzu ba wanda ya zo a kansu su wa'annan mutum biyu shine da kisere uwa dake da kuma ginika su ne har yanzu suke hannunmu to dama mutum hudu ya rage mutum biyar yanzu to amma mutum hudu da ya rage an samu yanzu mutum biyu ma haka an samu iyayen samun ba da su kowane mataki rundunar ta dauka domin ganin an dakile irin waɗannan aika-aika a jihar matakin da muka ɗauka shi wayarwa da mutane kai cewar wannan yan gwarewa da suke yan sanda suna gefe ɗaya mutanen gari suna gefe ɗaya ba zai kai mu gaggaci ba dole ne mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mu haɗa kai ne aiki tare aikin yan sanda tare jama'a shine mafita yan sanda ba ma ko ina da ko ina amma mutanen gari suna ko ina da ko ina to tunda mu ba mu da to in suka ga abin da suka gani kamar yadda shugaban kasa Muhammadu Buhari faɗa yace ka gani ka faɗa canji yana fara a kaina to shikenan ka gaya mana information din mu kuma mu duba mu yi tsarin mu na aiki Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. mai gina To a Najeriya har yau ana ci gaba da kiraye-kirayen ganin an ƙara faɗaɗa hanyoyin da za a rika baiwa mata damar su riƙe mukamai na siyasa yayin da aka tunkari zaben 2019. A baya bayan cibiyar bunƙasa harkokin demokuraɗiyya ta National Democratic Institute ta fara wata yekuwa tare da haɗin kan 'yan jarida wajen wayar da kan jama'a dangane da wannan batu kamar da wasu ku suka ji a shirin mu na rana a matsayin shimfiɗa mun tsakuro kaɗan daga cikin tsokacin da wasu suka yi a wannan shiri na ndi da aka yi a kano an yi bincike ne abin da ke research a ƙasa baki ɗaya sai aka gano cewa kowane bangare da akwai nasu matsalar mu kamar nan north da kuma kano yanzu misali idan an zo yin dokoki a irin wannan abu da mata ko abu da ya shafi yawan faɗin yara ƙanana da ake babu mace wanda za ta iya tayi ta da nasu bangaren sannan na biyu da an ce wace ya mace ne ya mace ne akwai abin da sai ya mace ta san matsalar kanta ba wani addini da ya hana mace ya ce ta yi kaza gaba ɗaya ko ka ce wai kada mace ta zama ta riƙe wani abu wanda zai zama mai amfani ga al'umma muddin tana da ilimin da za ta yi haka amma babban abin da kowa ke faɗa shine raunin mata to wani irin rauni ne na manza masu ilimi shugabanni mutum ya canji jam'iyya a shekara ɗaya sau uku ya tsalle-tsalle sau uku su kansu 'yan siyasa karshen ta ma ba san me suke ba su kansu ba tunanin 'yan uwansu maza suke ballansu na su tunanin wasu mata ka ga fayin da ake tafiya da mazan shekara da shekaru tare ake tafiya mutum bauta yake musu amma dan lokaci ta ɗaya ba za su bakarka ah, da za iya su buɗa musu mutum ne fa zai tsaya takarar shugaban ƙasa yana takarar shugaban ƙasa can kuma ya sai fom ɗin sanata yana jiran wani ya tsaya ya rike masa to shi wannan masu irin wannan ɗabi'ar ne za su kyale wasu mata kuma su shigo bayan mazan ma sun kakka ne duk inda za su yi balanda su yi tunanin su ba mace wannan ita ce ɗabi'ar mutanen fa wanda suke shune shugabannin ƙasar wasu masu tsokaci kenan suke bayyana ra'ayinsu dangane da batun a baiwa mata ƙarin dama su a dama da su a bagin siyasar najeriya kan wannan batu muke su ku kira ku bayyana wani ra'ayinku ya kuke kallon lamarin amma kafin nan bar mu shakata da wannan waka. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To kada manta ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC yanzu karfe kusan biyar na yamma ne sauran kusan kwata. Mun samu kiran na farko daga Jos jihar Plateau. Wane ne kan layi? Muna magana da Alhaji Babaji mai gambe Jos na kan da har. Yawo to muna jin ka Alhaji Babaji. To ni a nawa ra'ayin mata suna da muhimmanci a game da shugabanci. Hmm. Amma in suka kama kan suka tsare kansu wallahi ba mutumin da zai taka su a rayuwa don iyaye mata su ne masu zuciya taimaka wa 'ya'ya maza da kansu a rayuwa amma su kama kansu shi ne mafi cancanta a gare su kuma ina masa fatan alkhairi allah ya ba su nasara a game da wannan neman takara da suke yi amma su kama muhimmancin kansu su riƙe kansu daga alhaji babaji mai gwamnati da su na dokan da har to mun gode alhaji babaji bari mu je jihar adamawa wane ne akan layi sunana muhammad ismail mazaunin adama da to muna jin ka malam muhammad ismail gaskiya ni ra'ayina na nan hmm. don mace suna da rauni matuka abin da ya fi cancanta ga mace ta je ta zauna gidan mijinta ta yi abinci da kula da yara shine mafi Allah amma bai kamata ta yi harkar siyasa ba na kenan to kamar da kuka ji ra'ayin muhammad ismail kenan daga jihar adamawa bari mu je nasarawa wane ne akan layi bashir tela ne daga nan lafiyan bari bari kuma sakatare na kungiyar muri nasara to muna jin ka malam bashir a gaskiya yana da kyau kwarai da gaskiya ba ma iyayen mu mata dama domin a dama da su a cikin siyasunmu na najeriya don kuwa gaskiya mata suna da gudunmawa da za su bayar sosai a cikin al'umma kuma yana da kyau gaskiya mata su rika mutuncin su idan mace ta rika mutuncin ta insha Allah duk inda ta shiga ba za su taɓe ba na goda tashi lafiya ba shi tana nan da lafiyan bari ba tashi lafiya to madalla kiran mu na gaba daga jihar Kaduna yazo wane ne akan layi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Malam ah. Mahmud Lalo barka da yammaci. Wa alaikum salam barka da alaji ya an wani lafiya. Alhamdulillah shugaban masu kiran waya gidan rediyon BOA na Najeriya ne Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To muna jin kalaji. To gaskiya al'amari in dai wannan maudu'in gaskiya za a faɗe shi tsakani da Allah za a fito fili. Mm. Su mata ka ga mai misali yau idan aka ce kana da mata ai ba zai yiwu ka bata karfe biyu da tafi mutuncin siyasa ba. Kuma ka ga misali yau idan aka ce mace ba ta da miji to duk irin idan aka ce kokwata a siyasance kai eh, wani ma a yarfe a yarfan siyasa ma za a kaɓar da ita domin za a yi tuttusa mata wasu abubuwa wanda suke wanda suke ba wai abin da take yi ba za ka ji wani ma ya ce domin ya ci zaɓe ko kuma a ya rika kawo wasu maganganu na banza yana daddona mata ni da shawara nake ganin kawai kananan dai kujeru dai haka dai wani position a basu dan wani mukami duk za a iya amma ni abin da nake gani ai mu ma a sharanta ma mu an riga an gama gata an gama mata gata ma gaba daya da haka mata kawai ku ɗaya ku rike gidan mijinku ku dan kun samu kami ku rike amma dai magana ta gaskiya mata ta ta shugaban kasa ko kuma wani position babba kamar gwamna akwai matsaloli da yawa muna godiya alhaji musa daga kaduna ga wani kira daga jihar zamfara wane ne akan layi eh, malam bara'u direban tifa badar kwashi a jihar yawa muna jin ka malam bara'u eh gaskiya a wannan tattaunawa da ake yi ma mata a gaskiya idan ya kamata a ce ana son yasa a cikin wannan tsari saboda mata iyayenmu ne kuma suna da tarbiyoyi wanda su karantar da al'umma a kan a irin wannan abubuwa saboda haka nan gwargwado dai abin da ya kamata a ce ko da sun samu mulki sun su ji tsoron allah su tsara kansu daga shiga wasu wurare wanda ba su kamata ba malam bara akwai rahotannin da ke cewa a nan jihar zamfara an bayyana cewa kada mata su je su sayi ah, fom na takara ko da ke ba wai an bayyana a hukumance ba ne rahotanni ne suke faɗa me zaka ce dangane da haka eh, wannan ra'ayi ne irin nasu kawai na son da su ya zama to cewa komi sun rike ne a kan su suwa kenan kuma mata dan a su eh, wanda suke kokarin su hana su to sai famfin na na takara to muna godiya malam bara'u daga jihar zamfara bari mu shiga makociyar ta sokoto wane ne akan layi to alhaji eh, kana magana da idris filisko daga nan filisko gudu local government sokoto yawa to muna jinka malam idris so ni kan gaskiya ina ra'ayin goyon bayan mata a basu dama su shito su nemi haƙoƙinsu kamar 'yan takarar ko gwamna ya kamata mace ta hito ya kamata mu maza mu su goyon baya ɗari bisa ɗari su ma tun da su ma suna da haƙƙin su nema su yi akwai mata da yawa waɗanda ya kamata a basu goyon baya su yi su gwada rawarsu amma ina kasan mu ta najeriya gaskiya abu ya a san abin da zamantu alal misali wancan zaɓe da an kai jihar taraba mace ta hito takarar gwamna kuma ana zargin cewa har ta ci zaɓe an abun nan kaga irin haka nan gaskiya bai yi ba shi an ra'ayi na gidan rediyon biyu idris filisco daga filisco gudu local su sokoto state a lahiya na gode. to muna godiya a ah, malam idris bari mu tsallaka zuwa jihar adamawa wane ne a kan layi. Ina magana da Suleiman Yusuf daga jihar Adamawa karamar hukumar local government To muna jin ka Malam Suleiman. Ra'ayina kan wannan hmm. lalle baiwa mata dama su tsaya su dinga shiga fagen siyasa yana da kyau. Sai hmm. dai su matan ne wani lokaci ba sa kama kansu. Akwai wata mace da na gani a siyasa matan mutum ne amma sai ka ga a bata hannu tana karba ana rungumanta. kaga kai ce wannan ya kada ya saba ka'idodin da ya kamata a ce mace matan aure kuma tana yi amma ba su dama su dinga shiga fagen siyasa lalle yana da kyau saboda an ce ilmantar da mace guda ɗaya kamar ilmantar da wani sashe ne na al'umma lalle haka din yana da kyau amma mata su dinga kama kansu to malam suleiman mun gode daga jihar adamawa muna yankin na adamawa wato makociyar eh, jihar ta taraba kenan zamu je yanzu wani ne kan layi Ana tare da Ali Mai Gurmi daga Zin. To muna jin kamar Ali. Lalle maganan da wayannan bayan Allah na baya da suka faɗa haka ne kan mata yana da kyau a ba su yancin su. Domin mace idan tana cikin wannan al'amari mata imani ne da su da yawa. to don eh. haka wallahi lallahi ina ganin in kama a ce za a samu mace wadda za ta kama babban mukami a jihar Najeriya mu a Najeriya mu to wallahi lallahi za a ce eh gara matan ai ba banza bane su mazan suka kama mulkin suka rike yayi dan sun san abin da yake cikin matan ne shi yasa suka ki bayarwa to muna godiya a malam ali daga taraba bari mu sake komawa jihar kaduna wani ya kallai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu amin wa alaikum salam wa rahmatullah alhajin baɗi insha Allah shi abin hajji mamuda daga giwa kaduna nigeria to muna jinka alhajin baɗi to eh gaskiya wato hakikani mata idan sun samu wato ainihin mulki a kotu da tausayawa fiye da wato maza to don haka ma irin wannan rauni nasu da tausayawa to ko da mai laifi ma ya ga laifi to tausayawa zai sa to gaskiya ni ma ba ni goyon ba a ce sun fito kai tsaye a ce an ba su shugabanci sai dai in waɗansu abubuwan da ya shafi da za su yi amfani daidai mata 'yan uwansu ne ku a sa maza a wani fanni din ina fata za a tashi lafiya mu kwana lafiya to muna godiya kwarai alhajin baɗi daga jihar kaduna muna godiya baki ɗaya ga dukkanin waɗanda suka kira da ma wanda suka yi ne kira ba same mu ba anan mu kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. murkushe 'yan kungiyar isis kwata-kwata na ci gaba da zama babban burin ƙasar amurka jagorancin taron dangi da amurka ke yi don ganin ƙarshen isis kwalliya na biyan kuɗin sabulu domin ya karfafa kokarin soji da dawo da abubuwan more rayuwa da baiwa 'yan kasar siriya damar dawowa gidajensu a raka da sauran garuruwan da a da isis take rike da su domin raddin kansu kuma cikin kwanciyar hankali taimakon ya hada har da cire nakiyoyi masu fashewa samar da ruwan sha masu tsabta gyara wutan lantarki da sauran abubuwan bukatar yau da kullum tun a watan afrilu ƙasar amurka ta bayar da gudunmuwa da kuma alkawura daga abokananta na taron dangi na kimanin dala miliyan 300 don goyon bayan daidaita al'amura nan take da dabaru farfadowa cikin gaggawa a garuruwan da aka kwato daga isis a arewacin gabashin syria wanda ya hada da gudunmuwa mai tsoka ta dala miliyan 100 daga kasar saudi arabia da kuma dala miliyan 50 daga haɗaɗɗiyar daular ƙasashen larabawa A sakamakon waɗannan taimako masu tsoka da sauran taimako mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nawat ta sanar da cewa ƙasar Amurka za ta sake tura dala miliyan 230 don ƙarfafa wa Siriya wanda a da kuɗaɗen sai a ƙarƙashin bincike. Mrs. Nawat ta ƙara jaddada cewa yanke wannan shawara ba ta nufin Amurka ta sassauta muhimman ƙudurorinta a Siriya. shugaba donald trump ya bayyana kararar cewa amurka a shirye take ta ci gaba da kasancewa a siriya har sai an murkushe isis ɗin gurungum kuma ƙasar amurka za ta mayar da hankali wajen ganin an janye dakarun iran daga yankunan mun yi amanna a cewar mrs nawar cewar ba wani daga cikin abubuwan da ke faruwa da zai kawo wata tangarɗa ga ci gaban da ake samu na ganin an kawo sassaucin rikicin a siyasance kamar yadda kudurin majalisar ɗinkin duniya na 2254 ya tanada yanke wannan shawara bata shafi taimakon jin kai da kasar amurka ke bayarwa ba kasar amurka ita ce tafi kowace kasa ba da taimakon jin kai a siriya domin ta ba da fiye da dala biliyan 8 da miliyan 600 don taimakon jin kai tun lokacin da aka fara rikicin siriya ga waɗanda suka rasa mahallansu a cikin siriya da yankin a baki ɗayanta Haka kuma Amurka za ta ci gaba da aiki da abokananta na kasashen ƙetare don ganin nasarar ƙudurin kawo zaman lafiya a rikicin Siriya cikin limana ƙarƙashin tsarin siyasa na Majalisar Ɗinkin Duniya. Jama'ar ƙasar Siriya sun cancanci samun ƙasar da babu yaƙi da cin zarafin ɗan adam da kuma ta'addanci a cikinta. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya kawo muku ra'ayin gwamnatin Amurka. da fatan zai mana afuwar rashin kamuku labaran wasanni bisa wasu dalilai da suka sha kanmu amma yanzu ga labari a takaice. A yau Alhamis aka yi jana'izar tsohon sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya kofi a nan a ƙasarsa ta haihuwa wato Ghana. Jana'izar da shugabannin ƙasashen duniya da manyan mutane suka halarta. sakataren majalisar ɗinkin duniya na yanzu antonio guterres ya halarci jana'izar haka shugabannin ƙasar ivory coast da na liberia da na namibia da na niger da na zimbabwe har yarima mai jiran gado na norway da kuma tsohon shugaban ƙasar ghana duk sun halarci jana'izar kimanin mutane dubu shida ne suka makar ɗakin taro na akara inda aka ajiye akwatin gawar kofi a nan domin mutane su gani su yi bankwana da shi wacce aka nannaɗe ta da tutar ghana an nuna jana'izar a manyan allunan talabijin wajen ɗakin taron saboda waɗanda ba su iya shiga cikin ɗakin taron ba su gani da yawan mutane masu zirga-zirga a babban birnin ghana sun saka baƙaƙen kaya domin girmama jarumin ƙasar. A nan ya jagoranci majalisar ɗinkin duniya daga watan janairun shekarar 1997 zuwa disambar shekarar 2006 ne bakar fata na farko da ya jagoranci majalisar ɗinkin duniya A nan ya rasu a ranar 18 ga watan agusta yana ɗan shekaru 80 a asibitin ƙasar switzerland bayan gajeriyar rashin lafiya To masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da Allah mu za ku josi abokanan mu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana. kamar ko da yaushe idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu a madadin shi nazir ahmad hausawa da ya taya ni gabatarwa da julie latest gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗinsa sai injiniyan mu malam suleiman tarawali mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum